والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بايعه كيما السلام عليكم ورحمة الله barka mu da saduwa a wannan yammaci na sha tara ga watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da bakwai bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na sha ɗaya kenan ko sha ga watan goma shekara ta dubu da shida miladiya a yammacin jiya idan ba manta ba mun tsaya ƙarshen aya ta tamanin da cikin wannan sura mai albarka suratul tauba yau za mu tashi farkon ta tamanin da tara kafin haka akwai tambayoyi mai tambaya na farko yana cewa shin ya halatta ka baiwa mutum zakka alhalin kana bin sa bashi daga baya ka zo ka ce ya biya ka bashin ka malamai sun ce wannan bai halatta ba za ka bashi zaka amma ba za ka shartanta masa ba cewa ya biya ka bashin ka ya tantanta ne ya karɓi zakka yanzu kuma ya rage ne idan ya karɓi zakkan nan shin yana da abin da zai gudanar da kansa dan ya biya ka bashi ko zai ɗauki wani abu daga ciki ko ma zai hana ka bashin ka sai nan gaba dan yana da wata matsalar da in ma ya baka kuɗin ka sai ya sake cin wani bashin kai dai zaka bashi zakka tsakaninka da Allah ba tare da sharɗanta masa cewa lalle biya ka bashin ka ba dai idan kai haka ka fitar da zanka don taimaka amfani kuma ba a son mutum ya fitar da zanka a fikihance ta yi masa amfani in ko ka fitar da ita amfani ya dawo gare ka to zakkar ka ba ta yi ba da haka mutum yana bin ka bashi mutum kana bin sa bashi naira dubu ɗari sai ka fitar da zakka dubu ɗari ka bashi ka sai ya sa aljihu in ya ga dama baka in ya ga dama ce ga dubu hamsin ka yi mun jinkirin dubu hamsin wannan shine ya san yaya ne yake ciki a halin yanzu amma ba daidai ba ne ba wato ka yi zamiya a cikin kudin zakka wannan yace yana son a faɗakar da yan uwa da suke zuwa a makare ranar juma'a amma sai mutum ya rinka ƙetare sahu har sai ya samu sahu na gaba ko na biyu ko na uku lalle kan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗakar game da wannan ya hana mutum ya rinka ƙetare yan uwansa don ya je sahun gaba a ranar juma'a rikab ke kenan wannan shine tasattir rikabin nasu. wata rana annabi na cikin ba sai wani mutum ya shigo cikin masallaci sai ya rinka ƙetare mutane yana son ya zauna a gaba sai maza Allah ce ijlis faqad azaita wa anaita zauna inda kake ka zo a makare kuma kana cutar da bayan Allah ma'ana ya masa tsawa cewa ya zauna a wannan wajen kare karewa gaba wannan sai nuna munin abin cikin addinin musulunci sai fa idan mutane sun saba su zauna a wani wuri ke bantacce sai kuma su kyale gaba babu kowa to a irin wannan yanayi ya halatta ka ketara ka je gaban lokacin da aka bar gaban babu kowa amma matakar cewa mutane sun cike amma so kake ka je ka ce da Allah a dan buɗa mun da Allah dan matsa dan Allah dan gyara haka kake son ka yi to ka tabbatar ka saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sannan kuma yake cewa ya kamata a shawarci gwamnatoci da su sanya dokoki na musamman akan masu sana'a ta acaba in ji shi mai tambayar yace domin galibinsu suna da karancin tarbiyya ga tukin ganganci ga yawan haɗurra wannan kuma ya faru ne sakamakon gwamnatoci sun zura musu ido wani abin da ya faɗa gaske ne ko ba haka ba gaske ne cewa lalle a cikin masu sana'a ta a a akwai waɗanda suke tukin ganganci da goyon uku wani lokacin da goyon hudu wani lokacin ka ga namiji biyu mace ɗaya gaban namiji tsakiya mace kuma baya kuma namiji kuma ba muharraman juna bane ba taba ganin juna ma sai a rana to kaga wannan tsabar rashin da'a ne ko shaka babu ya saba ka'idojin na addinin musulunci sannan ga tukin ganganci da shiga a haka har gwaninta ce a wajen galibin samari da suke irin wannan tukin su ba sa tsayawa idan an je wurin da ake tsayawa wannan gwaninta ce wayewa ce binnanci ne mutum ya shiga a kai fita a guje wannan kan ya kamata a ce an samar da waɗansu dokoki da za su taimaka wajen tsare rayukan mutane da dukiyoyin mutane galibi idan ka je asibitoci na manyan biranen mu sai ka samu wad guda rukuni guda na gadaje wanda kawai na yan asaba ne wanda suke yawan hatsari na san akwai wannan asibitin mursala a birnin kano akwai wannan a waɗansu asibitoci a waɗansu garuruka da daban wanda wannan ke nuna wato yawan gangancin su da yawan shiga a haka da suke yi su kuma din ya kamata su inganta sana'ar su bai kamata mutum ya bayar da adireshin sana'ar sa ya zanto adireshi ne na kowa ya ganka ya gama da kirki ba tare da cewa a cikin sa akwai dattijai a cikin sa akwai masu iyali a cikin sa akwai masu tunani da hangen nesa to amma sun bari waɗanda suke ba dattijan cikin su ba su da halin dattaku ba su da da'a ba su da tarbiyya suna nema su lalata musu sana'a su ta yadda idan an gansu sai a ɗauka su duka ba sarki kuma wannan haƙƙi ne na gwamnati a ko ina ta tsara yadda za a wato kowane irin abu da jama'a suka bukaci zuwa gare shi bukatuwa ta tilas dan larura ce ta a caba ba jin daɗin rayuwa bane ba da mai yi da mai hawa da wanda aka ɗauka da wanda ya ɗauka ɗin dukkan su larura ne to amma abin ta kai da bakin ciki shine yana daga cikin injaza nasarori wani lokacin da gwamnatoci suke ganin sun yi idan sun kawo wa mutane babura dubu biyu dubu uku dubu biyar da ayyukan yin acaba wannan ko ba a kirga wannan a matsayin nasara a kasashen da aka ci gaba ana kirga wannan ne a matsayin nasara waɗansu ababe za a kirga waɗanda ba wannan ba a matsayin ababai na nasara ya kasance an buɗe kamfanoni kamfani ɗaya zai ɗauki mutum dubu ɗaya dubu biyu dubu biyar aiki dubu biyu aikin safe dubu biyu aikin rana dubu biyu aikin dare su kwana kaga anan gurin wajen dubu shida kamfani daya wannan shine hakikanin ci gaba wannan ko ba zai yi ba sai an samu wadataccen wutar lantarki ba za a samu wadataccen lantarki ba sai an samu ingantaccen shugabanci sai an samu kishin kasa sai an samu kishin zuciya cikin zukatan shugabanninmu amma kaga abin takaici da bakin ciki duka bai fi waɗansu kwanaki ko waɗansu watanni da suka wuce baya ba gwamnatin tarayya ta zare kuɗaɗe daga gwamnatocin jihohi gaba ɗaya jihar talatin da shida a ɗan birnin tarayya na abuja don aka zazzari kuɗinsu aka yi wani asusu na tsakiya aka buɗe za a gina tashoshin wutar lantarki guda bakwai dukkaninsu a kudancin najeriya babu ɗaya arewa kuma akwai kuɗin borno a ciki akwai kuɗin kano akwai kuɗin kaduna akwai na sokoto akwai na katsina kuma an ce tsari ake bi na federation kaga anan gurin ya kamata lokacin da shugaban kasa ya kira wasu taro su yi rigima ko dake dake su yi akan su kare al'ummar su amma kowa sai dai zura musu eh, your excellency your excellency kowa sai dai zura musu your excellency ya sace muku kuɗi menene da your excellency ya sace muku kuɗi ya yi muku kwace ya muku fashi da makami ina wani excellency ya kwace kuɗi ya ya shake kuɗin jama'ar ku babu nuna your excellency a cikin wannan ya kamata su yi rigima su gwamnonin jihohi shugaban kasa ba shi ya naɗa su ba jama'a su suka zaɓe su ba shi suke wa aiki ba jama'a su suke wa aiki A su kyale ya dauke kudin gwamnatoci na jihohi ya je ya kafa tashoshin wutar lantarki guda bakwai babu ɗaya da aka yi ta a ƙetaren jaba dukkanin su a kudancin Najeriya yanzu kudaden da mutane suke kashewa kawai wajen sayan janareta tun daga tela mai shagon dinki da zai sai janareta na dubu goma ko na dubu sha biyar ko su haɗa kuɗi su da sai na dubu ɗari shaguna wajen shida ko bakwai da masu gidaje da kuɗin man fetur da ake kashewa waɗannan kudin na shekara guda kaɗai ya isa gyara wutar Najeriya kuɗaɗen janaretan kaɗai da kuɗaɗen man fetur na shekara kaɗai ya isa gyara wutar Najeriya sannan kuma sai ka samu a waɗansu jihohin yanzu a wannan shekara uku da aka wadda ake cikin ta hudu akwai jihar da ta kashe kuɗi wuri na gugar wuri biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyar biliyan ɗaya kusan da rabi ko na makamancin haka dan ta raba wutar lantarki a ƙauyuka me tai kawai za ta kafa transformers falwaya da kuma wayoyin amma ina wutar sai ta zo daga nefa to wannan jihar da za ta ƙara waɗansu makamancin wannan kuɗin ta isa ta yi wa kanta wutar lantarki ta sami wajen 3000 watt wanda za ta iya rabawa mutane bayan ita ta shayar da jihar ta rabawa sauran jihohi ta samu kuɗaɗen shiga kuma daga lokacin da ita jiha ta kashe biliyan ɗaya da rabi ta sanya wutar lantarki a ƙauyuka da wayar da ta rataya da falwaya ɗin da transformer da sun riga sun zama gargashin nefa da an buɗe an yi bikin buɗewa sun fita daga gwamnatin jiha kai ne ma'aikacin nefa haka ne ko ba kawai kaga yayi dariya ya san haka ne shahida shahidun min ahli hakin ma <laughs> ko da yake an ce ba nefa ba PhD power holding company wasu yanzu yan dakon wutar ne amma ba su suke bayar da ita ba kaga su ma sun to waye zai bayar kaga duk ma wannan wani dabara ce ita kanta wannan dabara ce ake wa yan kasa ba su sani ba su da da su suke bayar da wutar sai suka canja sunan wai su yan dakon wuta din ne aikin su idan an samu wutar su raba muku kuma su ba ku bil kuma su karbi kuɗi a wajen ku to amma ina wutar take balla tana idan kwanta a takaici dai waɗannan ababu wallahi ba ababun dariya bane ba ababan takaici ne a wannan kasar karancin wutar lantarki ya kashe dukkan masana'antu su kuma san suna kakkafa wutar lantarki ta kudu dukkan wani kamfani da ya kulle a Maiduguri ko a Kaduna ko a Kano sai ya koma Lagos ko ya koma Abeokuta ko ya koma ina ne da haka ake mu kuma nan gudun muna ƙara talaucewa muna ƙara kaza sannan waɗanda amanar mu take hannunsu su kuma sun kasa hango abin ko sun hange shi baya cikin abin da suke wa tunani amma wallahi baya cikin ci gaba har kawai gwamnatoci su sayo babura su raba wa mutane kuma wani abin takaici sai ka ji wani lokacin ciyaman na karamar hukuma a ce ai ya raba babura bakwai a karamar hukumar da yake da samari marasa aikin yi saboda dubu ɗari da hamsin babur bakwai to ai me kuma a ɗaukiwa a ƙauyuka a ɗaukiwa a kai shi na ya kamata a nan gurin duk su kalli irin waɗannan ababai Allah rufa mana asiri wannan yana tambaya dangane da hadisi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna Allah harrama alaikum huquqal ummahat wa wa'adal banat wa man amwahat wa kariha lakum qila wa qal wa kasratu su'al wa ida'at al me ne ma'anar wannan hadisi ma'anarsa ubangiji ta'ala ya haramta muku waɗannan al'amura huquqal ummahat ya haramta muku saba ma iyaye mata a nan an ambaci iyaye mata saboda girman haƙƙin uwa a musulunci ya tsara na uba su duka guda biyan wajibi ne mutum ya kyautata musu wa bil walidaini ihsana amma uwa kuma ta fi girman haƙƙi sama da uba saboda hadisin da wani sahabi ke cewa dukkan mutane waye fi cancantar kyautatawa ta sai manzo Allah ce mahaifiyarka yace sannan wa ce mahaifiyarka sannan wa har sai da ya faɗi mahaifiya sau uku sannan ya ambaci uba a karo na hudu sai wannan ya nuna mahaifiya ta fi girman haƙƙi da haka nan ma sai aka keɓance ta da hukunci manzan Allah ya ce Allah maɗaukakin sarki ya haramta muku kal ummahat sabawa iyayen ku mata wa wa'adal banat da binne iyaye mata da rai wannan al'ada ce ta mutanen jahiliya idan mutum an haifa masa mace sai binne ta da rai wa man an ubangiji ta Allah ya hana ku rowa hada da roko akwai wanda yake da tsananin rowa shi ba zai bayar ba amma kuma zai roƙi mutane nasu to ka zama marowaci din baya da kyau kuma ka zanto maroki din kuma shi ma duk baya da kyau wa kari halakum qila wa qal Allah ya ki muku qila wa qala shine ya tsaji jita jita ka ji labarin da baka da tabbas baka san makamarsa ba amma ka je ka ci gaba da yaɗa shi shi yasa manzo Allah ce kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a ya ishi mutum laifi duk abin da yaje ce sai ya faɗa in dai duk abin da kaje sai ka faɗa baka tsaya kai bincike to zaka zama tataccen makareci ba tare da ka sani ba wa kasrata su'al sannan an haramta muku an ki muku yawan tambaya to malamai suka ce abin da ake nufi yawan tambaya a nan gurin in dai wadda take da alaka da addini ce ita ce tambaya ta yar kure kana son ka gwada malamin ka ga ya sani ko bai sani ba kai masa tambaya dan ka kure shi to wannan kafiran da sun rinka yawa annabawa irin wannan tambayoyin dan su kure su Allah ce am turiduna an tas'alu rasulakum kama ila Musa min qabl wa man yatabaddal al-kufr bil iman faqad dalla sawa'a sabil wato kuna son ku rinka wa annabin ku tambayoyi na yar kure irin yadda aka rinka wa annabi Musa tambayoyin yar kure a dadan a kure shi to irin wannan tambayar bata halatta ba ko mutum yayi tambaya cikin abin da ilmantuwa da shi baya da amfani jahiltarsa kuma ba ta cutar da kai komai to wannan tambayar ma ba ta da amfani kamar mutum ya ce naji an ce fir'auna yana da wani wazirinsa sunan shi hamana to shi hamana da shi da fir'auna waye girmo ni kaga nan idan ka gano waye girmo ni sai me kuma in ka jahilta haka sai me sannan shi fir'auna yana da mace sunanta asiya banda ita yana da waɗansu matan to in ka gano yana da waɗansu matan sai me kuma in ka jahilta haka kuma sai me sannan fir'auna shekarun sa nawa a duniya kafin ya mutu kaga waɗannan ilmun la yanfa wa jahalun la yadur ilmin da baya da amfani jahilcin da baya cutarwa kenan abinda malamai ke kiransa kenan to irin waɗannan tambayoyin ba su da amfani kuma ba a san mutum ya shagaltar da kansa wajen yin su ko kuma ka yi tambaya dan a faɗi laifin wani ka ji daɗi wannan tambayar ita ma ba ta da kyau dan kana da mummunan niyya innamal a'malu niyyat kai niyyar ka yanzu ba ta da kyau inda a ce ka yi tambaya don wani ya gane kuskurensa ya gyara wannan ita ce manufar to wannan niyya ce mai kyau amma ka yi tambaya don in an faɗi laifinsa kai ka san ba haka bane ka ji daɗi to kaga mummunan niyya ce duk irin wannan tambayoyin ba su da kyau wa ida'atul mal ubangiji ta'ala ya ƙi mana tozalta dukiya tozalta dukiya shine yin almubazzaranci wajen kashe ta wannan haramun ne almubazzaranci wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin Allah ce masalan bazaranci dangin shaidan ne yan uwan shaidan ne wa kana shaytan rabbihi kafura wanda yake cewa sau da dama a cikin tafsirin ka sai ka ambaci waɗansu hukunce hukunce sai ka ce amma ba za a aiwatar da su ba sai karkashin sarki musulmi ko halifa musulmi tambaya ta nan, wata hanya ce ya dace a bi dan a samar da halifanci na musulunci a ban hanya ta farko imani idan imani ya nuna a cikin zukatan dukkanin musulmi ko kaso mafiya yawa nasu dan ba sharadi bane sai kowa musulmai din nan a ce adadin su to kowanne ya samu guzuri na imani da ya iya yin jihadi ya iya ba da ransa ya iya ba da dukiyarsa su duka gaba daya ko kaso mafi yawa daga cikinsu. to wannan hanya ta farko kenan sannan hanya ta biyu din to kuma sai a sami wato ainihin hijira mutane su kaurace wa dukkan tsarin da ba na Allah ba su rayu akan tsarin Allah bayan imani ya nuna a cikin zuciya to ita kuma hijira iri biyu ce akwai hijira daga shirka zuwa ga imani daga bid'a zuwa ga sunna daga sabo zuwa ga da'a wannan ita ce hijira ta farko dai sai in mutum ya yi ta ne zai iya hijira ta daga gari zuwa gari dukkan mutumin da bai kaurace wa shirka ba bai kaurace wa bid'a ba bai kaurace wa ayyukan sabo ba to ba zai iya yin hijira ba wadda take ta daga gari zuwa gari dan haka duk lokacin da ake magana hijira wannan ake nufantawa a farko fa kanar hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi kaga ila Allah wa rasulihi to kaga kenan ba daga gari zuwa gari ba al hijra ila Allah shine suka ce bit tauhid wal hijra ila rasulillah bi mutaba'ati sunnatihi alaihi salatu wassalam ina fata an fahimta ibn al-qayyim yayi bayani mai kyau akan wannan a cikin littafin um, wannan karamin littafi ina jin zadul muhajir sunansa ko na a makamancin haka risala ce tsagira kuma yayi bayani akan hijira da waɗansu bangarori nata kuma a cikin littafin um, zadul ma'ad fi hadi khairul ibad to idan aka samu imani ya nuna a cikin zukatan mutane aka samu mutane a rayuwarsu ta yau da gobe da mu'amalarsu a gidajensu su da iyalinsu kasuwancinsu zamantakewarsu duk sun kauracewa ha'inci sun cewa algusu sun cewa dukkan wani tsari na zamba da cuta sun koma tsarin Allah tsantsa to wannan tabbatacciyar hijira kenan to a wannan lokaci su da kansu za su ga waye ya kamata su yi wa mubaya'a a cikin su saboda matakin su na ilimi matakin su na ikhlasi matakin su na tsoron Allah ya kai nasu sallama sallamawa wani in sun gane wani ya fi su cancanta a ilmance da kuma ta fuskar tsoron Allah da tarbiyya to lokacin da aka sami irin wannan shine mutane za su iya jihadi sannan sai daular musulunci kuma ta tabbata ina fata ta fahimta to kaga hanyar tana da tsawo kuma gajera ce tsawonta shine wato tana buƙatar aiki amma gajartar ta abubuwan da take bukata ba su da yawa matatakala ɗaya biyu uku zuwa hudu sai ga an fada cikin daular musulunci to amma kafin a tsallake matatakala takala ta ɗaya kafin a shiga ta biyu kafin a shiga ta uku to a nan gurin ake samun rudani kuma duk lokacin da ka taho za ka tsallake ta farko ka ce banda ita bari a je ta uku ko ta hudu idan an kafa daular musulunci a dawo a gyara wannan din daga baya to kuma ka riga ka yi kuskure tun farko daular ba za ta kafu ba ballantana kuma ka ce ka dawo ka gyara wannan din sannan samar da daular musulunci wajibi ne namu na buduka, amma gyara kashikan imani a cikin zukata gyara aqida gyara sallah gyara azumi gyara zakka wajibi ne na kowane ɗaya a karan kansa shi to kaga akwai bambanci tsakanin wajibin mu na mu duka da wajibin kowa a karan kansa to ko da wani lokaci mutane ba sa iya taruwa su yi wajibin su na gari duka sai bayan sun iya yin wajibin su a matsayin su na ɗaiɗaiku in ba za su iya wannan ba to wancan ma ba za su iya sa Allah gane da mu wannan kuma yake cewa wai gaske ne cewa sanadiyar faɗin Allah ta'ala wa zakirin Allah kasiran wa zakirati sanadiyar saukar wannan aya shine zikirin juma'a da ake yi na yan dariƙa ba gaskiya bane ba manzo Allah sallallahu alaihi ya fassara da kansa dan shi aka saukarwa da alqur'ani innal والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذاكرين الله كثيرا والذاكرات حديث يا ذو cikin sunan na Abu Dawud da na Tirmidhi da Muslim da Imam Ahmad dan Hanbal manzo Allah ce dukkan namijin da ya tayar da matarsa cikin dare suka tashi suka yi sallan nafila tare shi da ita to za a rubuta su cikin kasiran bai ce mana ba wanda ya je zikirin juma'a suka zagaye kyalle suna yi da sauti ɗaya suna rerawa manzon Allah bai faɗi wannan ba amma ya faɗi wancan saboda haka fassara ayar ba yadda manzon Allah ya fassara ba wannan kuskuren fassara ne ka duba kuma cikin tafsirin ibnu kasir shi zikiri da ake na ranar juma'a da za a haɗu a zagaye kyalle ana yi shi bid'a ne ba da asali cikin addini dan ana son zikiri kowa ya shi kadai wa rajulun zakara Allah saliyan fa fadat aidahu da haka ya kamata a yi hattara wannan kuma yana tambaya cewa shi ɗalibi ne a makarantar koyon aikin likitanci a nan teaching hospital na maiduguri to suna da wani ma'aikaci wanda yake magulmaci yana yawan haɗa mutane fada har ma aka rika ganewa to abin yanzu ya ƙetare su har ya kai ga yana shiga wajen malamai ko wajen mata na malamai su haɗa gulma to irin waɗannan mutane da aka san su su biyu ne sanannu ne duk ɗalibai sun san duk wanda aka yayi faɗa mutum biyu wanda suka haɗa su faɗa dan magulmata ne sun iya ƙarya sun iya tsegumi ya halatta ambaci sunan su akan mimbarin juma'a da laifin su mataki da za a yi na farko shine a yi musu nasiha idan sun kiji ya halatta a faɗi sunan su kowa ya ji dan kowa ya kubuta daga sharrin su amma sai an musu wancan sun kiji sannan za a je wancan Allah shirye da su su gane wannan yana magana kan manyan sunayen littattafai da suka shahara a fannin adabi tare da sunayen mawallafansu a'a nan kaga ba tambaya ba ta makaranta a fagen adab sun ambaci rukunan adab suka ce rukunan adab ga ɗalibin da yake son ya karanci adab ya san shi littattafai hudu ne Allah sa iya tuno su duka na farko akwai littafin adabul katib na ibnu kutaiba kamar juzu'i ɗaya ne bai fi wannan girma ba haka littafi ne mai kyau kwarai da gaske na biyu akwai littafin albayan wa tabiyin na jahiz wannan littafi ne babba kamar mujalladi uku sannan kuma akwai littafin alkamil fil lugati wal adab na almubarrid to na mun na hudu amma da waɗannan ukun Allah ya sa na tuno su sukan ce waɗannan su ne rukunai a adabin larabci duk wanda ya karanci waɗannan su sai zai zai zai gwanance a adab to banda su kuma akwai littattafai na adam masu yawa ko na da ko na yanzu daga ciki akwai littafi mai kyau na ibn abdul bar littafin bahjatul majalis wannan littafin yana da kyau jizi uku ne shi ma na adam. to banda shi akwai tare littattafai masu yawa shi dai adam ba tare littafin bane ba yawan karatun shine adam idan kana so ka kware shine yawan karatu kamar yadda shi jahil jirin kai tunda shine duk wanda zai maganar adam sai ya kawo maganar jahil to shi kuma jahil. wato wajen dai nacin karatu lalle ana sarawa jahis mutumin da yake zuwa shagon da ake sayar da littattafai ya biya kuɗi ya ce a bashi dama ya kwana a ciki <laughs> su kuma su samu riba biyu gashi ya ba su kuɗi zai kwana ciki kuma gashi yana musu gadi shi kuma sa ya karanci littattafan da baya da su a labirari dinsa waɗanda zai kwafe kuma ya kwafe da hannu suka ce duk irin yadda ya kokarin ya cika wa littattafai alkawalinsu su littattafai ba su cika masa alkawalinsa ba domin littattafai ne suka jibgo masa aka yi faɗi ya mutu saboda nacin karatu shi ne ce duk abin da ka gani a rubuce ka karanta wannan falsafa ta shi ta duk abin da ka gani a rubuce ka karanta waɗansu ɗin sun ɗauke ta a matsayin eh falsafa ce mai kyau suka ce domin ɗayan biyu ne in mai amfani ne zai amfane ka in mai cutarwa ne kuma ka gane cutar sai ka kauce mata to amma ba kowa ne kuma zai karanta cuta ya gane cuta ce ba ina ba ta fahimta sai bayan mutum yana da hasana yana da garkuwa da za ta tsare shi amma dai babban abin da ke sa mutum ya kware a fagen ilimi wanda kuma adabi na ciki shine yawan karatu yawan karance karance yawan kwatanta abin da ka karanta da abin da wane ya karanta suka ce dan kayi karatu kai kadai a gida kai nazari baka tattauna da kowa ba ka sanin ka sani ko ka fahimta daidai ko kayi kuskure amma sai ka hada kai da wane yanzu ko mahaddaci baya gane lalle haddasa tano nuna sai ranar da ya je aka tafa tukuri da shi aka yi musaffa daga bakara zuwa nasi aka kwana ya ga cewa bai ha'inci kansa ba wajen da an jima ɗauki buta ka san akwai gardawan da suke dabara in ya ga ta kusan zawowa ga zagawowa kansa yi lissafi ya ga izufin da za a zo kansa yana da wahala sai ɗauki buta wai zai canja alwala a kwanacin baka gudu wajen canja alwala ba to kai ne hafizi dan ka ji su sun ji ka shi sa ɗaya daga cikin malamai ke cewa duk abin da ka karanta ba ka gane ingancin sai ka hada da abin da wani ya karanta amma ka je ka kai nazari kai kada kula a cikin gida baka tattauna da kowa ba baka yi gumurzu da ɗaliban ilimi ba da kai sai waɗansu ƴan muridai da suka zagaye ka da kayan magana sai sami ina wa a tsana ya za ka gane kai malami ne sai ka haɗu da sauran ka ce an ce an yi bayayyar dalili an yi musayar dalilai da ka'idoji na ilimi to sannan kasancewa eh ka isa kai ma ka fito kai magana imam malik ce ban yadda na fara karantarwa ba sai da mutum saba'in cikin waɗanda sun isa a madina suka ce ya kamata ka fara karantarwa sun gwada shi sun ji shi shi ma ya gwada su ya ji su to amma yanzu ga abin ba haka yake ba duk wanda ya ga dama kawai sai ya wa kansa naɗi kawai ya fito ya ce shi ma malami ne la iya ka rukunan zama malanta gurgudan yadda raunin ka yafi girma kuma in ka ga dama rawanin ka yi shi mai launin launi rodi rodi shine binni dan ka bada tsoro wani kore kore tsanwa tsanwa Allah rufa mana asiri Allah ba mu ilimi mai amfani ubangiji ta'ala ya ce lakinin rasulu wallazina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun amma annabi da waɗanda suka yi imani tare da shi sun yi jihadi da dukiyoyinsu da kayukansu sannan suka yada addinin musulunci wa ulaika lahum alkhairat lalle waɗannan suna da alkhairai masu tarin yawa ko kace lahum alkhairat an yi musu alkawali na matan gidan aljanna da aka ce fihinna khairatul hisan wa ulaika humul muflihun sannan waɗannan sune za su rabota ayar da muka tsaya jiya take kenan yau kuma za mu tashi aya ta gaba a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراض أذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم وبنجدتي أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وتو الله يا مستانا دين الجنة wadda ƙoramu ke gudana ƙarƙashin gine-ginanta ko kuma ƙarƙashin itacen da ke cikinta khalidina fiha za su dawwama a cikin ta zalika al-fawz azim wancan kam shine rabo wanda yake mai girma Allah ya ce waje su Allah yace waja al sai masu ba da uzuri suka zo minal al-a'rabi cikin mazauna karkara al jam'i ne mufrad din kalmar a'rabi al ya zama mazaunin karkara guda ɗaya, amma al'arab mazauna karkara su da yawa waja al mu'azzirun min al arab masu ba da uzurin cewa ba za su je yaki ba daga cikin mazauna karkara sai suka zo li yu'zana lahum dan ayi musu izini su zauna ba sai an tafi da su yakin tabuka ba wa qa'ada allazina kazabu Allah wa rasula amma waɗanda suka karyata Allah suka karyata suka yi wa Allah da manzon Allah ƙarya kuwa su ne munafukai su kan sun yi zaman su a gida waɗansu daga cikin su su zo su bada uzurin ma na ƙaryar ba su zo ba Allah ce sayusibu allazina kafaru minhum azabun alim Lallai da sannu zai shafi waɗanda suka kafirta wato azaba wadda take mai radadi malamai sun yi sabani dangane da kalmar almu'azziruna don waɗansu suna fassara ta da masu uzurin ƙarya masu uzuri amma na ƙarya idan mun fassara ta da masu uzurin ƙarya sai mu ce ashe munafukai waɗanda ba su je yakin tabuka ba iri biyu ne iri na farko waɗanda suka zo suka ba da uzurin kariya su ne waje na min al-arabi li yu'zana lahum kashi na biyu su ne waɗanda su suna ganin ma ba sai sun zo sun faɗi uzuri ba kawai za su yi zaman su a gida su ne wa qa'adal allazina kadzabu Allah wa rasula waɗansu malaman suka ce a'a almu'azziruna su ne waɗanda suka ba da uzuri na gaske a larabci almu'azzir ma'ana wanda ya ba da uzuri na gaske ya faɗi uzurin da lalle gaske ne to irin waɗannan su ake nufi suka ce dan abin da yasa aka ce su ake nufi a ayar ubangiji ya bambance su da nabiyin su sune wa qa'ada allazina kadzabu Allah wa rasula su waɗannan nabiyin da suka zauna an siffanta su cewa kadzabu Allah wa rasula sun yi wa Allah da manzon Allah ƙarya wannan sai nuna waɗancan na farkon kenan su ba ƙarya suka yi ba uzurin gaske ne suka faɗa Allah ce laisa ala du'afa'i laisa ala du'afa'i wala ala al-marda wala ala الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما حزنا ألا يجدوا ما ينفقون ubangiji ce laisa ala du'afa'i abinda ake nufi da addu'afa anan su ne gajiyayyu waɗanda sun gajiya saboda shekaru sun yi musu yawa tsofaffi kenan wala alal marda abinda ake nufi da al marda anan gurin su ne marasa lafiya jam'i ne na kalmar Marir. wala alal ladina la yajiduna ma yunfiquna harajun sannan babu laifi kan waɗanda ba su samu abin da za su ciyar ba wajen tafiya yaƙi dukkaninsu da abdu'afa da kuma almarda da allazin la yajiduna ma yunfiqun dukkaninsu laisa alaihim harajun babu wani kunci a kansu lafazin haraj na nufin adzik wadanda suka ce alharaj na nufin azzamb laisa alaihim zambun fi sarkin jihad laisa alaihim zambun fi adami khurujihim ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amata tabuk ba su da laifi da suka zauna a gida ba su fita tare da annabi ba wajen yakin tabuka saboda suna da dalili na gajiya su gajiyayyu ne abdu'afa gajiyayyu saboda tsufa ko saboda kuturta ko saboda makanta ko saboda gurguntaka sannan almarba marasa lafiya suna da wani dalili na rashin lafiya da ya hana su sannan kuma Allah allazina la na mayan fikon wanda ba su da kuɗin da za su sai dabbar da za su hau su tafi kuma tafiyar ta fi karfin a tafiya ƙasa da kilomita 600 doriya kaga tafiya ce mai nisa to irin waɗannan sai Allah ya ce babu laifi a kansu don ba su je yakin tabuka ba wato wanda baya cikin wannan idan bai je yaki ba zai zama abin zargi amma kowane ɗaya cikin ɗaiɗaikun waɗannan baya zama akan abin zargi dan bai je yaki ba amma da sharadi idza nasahu lillahi wa rasulihi idan sun tsantsanta tauhidinsu ga Allah kuma sun tsantsanta biyayyarsu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin an-nushu a cikin larabci na nufin al-ikhlas dan haka manzon Allah ya ce addinun nasiha addinun nasiha addinun nasiha sahabbai suka ce liman ya rasulullah sai manza Allah ce lillahi wa likitabihi wa rasulihi, wa li a'immatil muslimina wa ammatihim shi addini gabaɗayansa tsarkin zuciya shine addini kyautata niyya shine addini sai suka ce kyautata niyya game da wa sai ce game da Allah idan mutum yayi tsarkin zuciya game da ubangiji bai dingina masa abokin tarayya ba bai dingina masa sa'a ba bai dingina masa ɗa ko mace ba sannan ya kadaita shi da ibada shi kadai to wannan shine an lillah amma an-nasiha li rasulillah tsantsanta biyayyar ga manzon Allah wa ma atakumur rasulu fa khuzuhu wa ma hakum anhu fantahu duk abin da aka ce wane ya ce su wane sun ce su wane sun aikata kai ba za a ruɗe ka da yawan su ko kuma karancin adadin su ba kai dai kana so su samu shaida daga bakin manzon Allah shine yace kafin su ce in abin nan da su wane da wane suka ce manzon Allah ya bada shaida akan sa to sai kai biyayya dan kai kana tsantsanta biyayyar ka ne ga manzon Allah ibada ta Allah ce shi kadai biyayya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi kadai zai bayanin yadda za a bi Allah banda manzon Allah ba wanda ya yi bayanin yadda za a bi Allah in har ka ce ga hanyar da za a bi Allah ya zanto ta manzon Allah ka maimaita ba sabuwa ka kirkiro ba ba sabuwa ka kago ba shine ibn al ibn al-qayyim ke cewa at-turqu ila Allah kulluha masdudatun illa tariqun wahid hanyoyin zuwa ga Allah gaba ɗaya a toshe suke a rufe suke a kulle suke sai hanya ɗaya ita ce hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa Allah ce idza nasahu lillahi wa rasuli da haka nasiha ga manzan Allah shine tsantsanta biyayya gare shi nasiha ga littafin Allah yadda da cewa wahayin Allah ne karanta shi fahimtarsa sannan yin aiki da abin da ya kunsa sannan kiran mutane zuwa ga haka nasiha game da shugabannin musulmi karfafar su idan sun yi daidai yi musu nasiha idan sun yi kuskure ta hanyar da ta dace sannan kuma nasiha game da sauran talakawa sauran gama garin musulmi shine ka tsare wa kowane musulmi jininsa ba za ka zubar masa da jininsa ba ta hanyar duka ta hanyar sauka ta hanyar sara ta hanyar kisa ta hanyar yi masa lahani sannan ka tsare masa dukiyarsa ba za ka masa sata ba ba za ka masa yankan aljihu ba ba za ka masa algusu ba ba za ka masa magudi ba ba za ka masa kwace ba sannan kuma ka tsare masa mutuncinsa kada ka yi masa kage ka siffanta shi da siffa da za ta kaskantar da shi kawai dan ya baka haushi kai ko kafi kowa sanin cewa wannan siffar ba tashi bace kowanne musulmi yana bin ka bashin waɗannan ababen guda uku jininsa mutuncinsa dukiyarsa to wannan ita ce li'a'immatul muslimina wa ammatihim ubangiji ta'ala ce da sharadi na sahu lillahi wa rasuli ma alal na min sabil lafazin sabil anan waɗansu sun fassara shi da cewa iqab Waɗansu kuma sun fassara shi da cewa al idan an ce alitab abin nufi ma alal na min sabil babu zargi ga waɗanda suke da ihsani duk mai ihsani babu zargi a kansa mai ihsani anan su ne waɗanda suka zauna ba su je yaƙi tare da annabi ba saboda wani karɓaɓɓen uzuri a shari'ance to kaga su waɗannan masu ihsani ne da haka babu zargi a kansu idan ka fassara shi da iqab ma'ana ma'al muhsinin min min iqab ma'ana dukkan waɗanda suka yi ihsani babu wata uquba a kansu Allah madaukakin sarki ba zai musu azaba ba a sanadiyyar rashin ta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne Allah kuma mai jin kai ne sai Allah ya sake cewa wala alal ladzina idza ma atawka litahmilahum haka babu laifi akan waɗanda suka zo maka litahmilahum dan ka basu abin hawa qulta kai kuma sai ka ce da su la ajidu ba ahmilukum alayhi ba da abin hawan da zan ba ku ku hau ku je ta buka tawallau su kuma sai suka juya wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i idanunsu sun cika da hawaye shine tafidu min ad-dam'i asalin ayin wanda shine ido la yafidu الدم هو الذي يفيض الماء هو الذي يفيض amma an jingina alfaiz ko al'ifada zuwa ga ido don mubalaga a cikin larabci amma in ba haka ba ai ido baya gudana da kansa abinda ke cikin ido shike gudana wato hawaye da abin da yake ruwa ko dangin ruwa shike gudana amma kwayar ido ba dangin ruwa bace ba ta gudana amma sai aka jingina gudana zuwa ga kwayar ido ana nufin hawaye don mubalaga na kaiwa matuƙa wajen kukansu cewa kuka ne na gaske ba kukan munafici ba don mai kukan munafici ba da dukkan ido yake ba aran hawayen yayi dan haka za a ganshi a gefen nan ko a gefen nan ba zai cika ba gaba ɗaya ta ko ina shi yasa suke cewa iza shtabaka dumu'un fi jufunin tabayyana man baka mimman tabaka idan hawaye suka yawa a ido ka kalli wannan ka kalli wannan ka kalli wannan to za ka gane mai kukan gaske da ko mai kukan ƙarya akan gane su idan Allah ya baka basira idan Allah ya saka cikin masu gane al'amuran ubangiji ta ala ce wala alal ladina idza ma atawka litamilahum qult la ajidu ma ahmidukum alayhi tawallaw wa ayunuhum tafidu min ad-dam da suka zo manzon Allah ce ba ni da abin hawan da zan dauke ku sai suka juya suna ta kuka za a tafi jihadi ba tare da su ba kaga shauki da sha'awar yada addinin musulunci da yadda musulunci ya ya ratsa cikin zukatansu hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari wani kaso na sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin al yuna, so ne mutanen Abu musul ashari kabila ce daga kasar Yaman suka zo wajen Annabi suka ce a ba mu abin hawa da zamu hawa mu tafi jihadi Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya waiga ya waiga yace ba ni da wani abu da zan ba ku wallahi la ahmilukum wallahi ba zan ba ku abin hawa ba ba ni da abin hawan da zan ba ku ku tafi wa ma indi shay wa ma indi ma ahmilukum alai to ana nan kuma ashe kuma ko waɗansu sojoji da manzan Allah ya tura dan kai farmaki wajen waɗansu masu adawa da musulunci to sai suka ci nasara a wajen yaki sai suka zo da ganima cikin ganimar kuma har da ababen hawa raƙuma da dawaki sai manzan Allah ya kirawo su yace ainan nafar al-ash'ariyun ina waɗannan gungun mutanen kabilar al-ash'ariyun suka ce ga mu suka dawo wajen manzan Allah sai manzan Allah ya ba su raƙumi guda biyar yace to ga abin da ya samu sai ku san waɗanda za su hau sauran kuma su haƙura lokacin da ya ba su wannan raƙumi guda biyar sai suka zo suna cewa manzan Allah amma ka manta faɗa rantsuwa kai cewa ba za ka ba mu abin hawa ba yace eh na rantsa a lokacin ba ni da abin hawan ne amma kuma yanzu gashi ya zo sai in ba ku ba yanda za a yi irin rantsuwa cewa ba zan yi kaza ba daga baya kuma sai in samu daman yin shi kuma in ga yin ya fi alkhairi face sai na yi dai in samu alkhairin idan ya so na yi kafarar rantsuwa ta to sai manzon Allah ya sunnanta mana cewa idan mutum ya rantsi cewa ba zan yi kaza ba daga baya ya ga yin wannan abin shine alkhairi to ya kamata ya yi wannan alkhairin sai kuma ya kafarar rantsuwansa in kuma ya rantsi cewa sai na yi kaza daga baya kuma ya ga yin wannan abin ba alkhairi bane to gare ki idan ya so daga baya kuma sai ya kafarar rantsuwarsa ala kulli halin dai cikin waɗannan waɗanda suka zo gaban manzon Allah suna kuka daga baya waɗansu an samu abin hawa da suka tafi waɗansu kuma ba su samu abin hawa ba sun zauna da haka ubangiji kuma ya riga ya kore zargi ga barin su domin faɗin sa wala alal ladina zama a tauka an yi atafin sa ne akan laysa alal du'afa wala alal marda wala alal ladina la yajiduna ma yunfiquna harajun ha kuma wala alal ladina zama a tauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi harajun suma babu haraj akan su babu kunci akan su tawallau wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i suka juya suna kuka hazanan domin damuwar Allah ya jidu ma yunfiqun ba su samu abin da zasu sai dabba su yi guzuri dan su fita yakin ba sai Allah ce إنما السبيل على الذين إنما السبيل على الذين يستعجلون inna masabilu alal ladina yasta'zinunak sanadin zargi idan mun fassara sabil da cewa zargi ko kuma sanadin uquba da azaba idan mun fassara cewa as-sabil anan ana nufin al-iqab wal azab sanadin kadai zargi yana hawa ne alal ladina yasta'zinunak kan waɗanda suke neman izininka su ce ba za su fita yaki ba wa hum aghniya alhali suna masu wadata suna da abin da za su sai dabbar hawa suna da abin da za su yi guzuri suna da abin da za su sai kayan abinci su bar wa mutanen gidansu har su je su dawo amma tare da haka sai suka zo suka ba da uzurin ƙarya dan kasa je yaki irin waɗannan su ne zargi ke hawa kansu radu bi an yakunu ma sun yarje wa kansu zama tare da zaunannu a gida sune mata da yara ƙanana waɗanda ba su balaga ba wa taba Allahu ala qulubihim fahum la ya'lamun ubangiji ta'ala ya sanya marfi akan zukatansu ba za su taba sanin alkhairin da ke cikin fita yaki ba ba za su taba sanin alkhairin da ke cikin dacewa da shahada in an fita yaki ba wato shi yaki yana tabbatar da martaba ce ta al'umma in har sun gane shi to su ba za su fahimta ka ba ya ataziruna ilaikum idza raja'tum suna kokarin gabatar da uzuri gare ku lokacin da kuka dawo wajen su wato haka munafukai suke idan an tafi yakin ba da su ba suka tabbatar annabi ya je ya dawo lafiya to sai su rinka tanadan uzuri kowa yana tanadan ƙarya da zai je sai Allah ce kul la ta'tazuru in sun zo za su yi magana ka ce da su la ta'tazuru kar ma ku bani hanzari kar ku ce za ku faɗa mun uzuri lan mai ihsani anan su ne waɗanda suka zauna abu su je yaƙi tare da annabi ba saboda wani karɓaɓɓen uzuri a shari'ance to kaga su waɗannan masu ihsani ne da haka babu zargi a kansu idan ka fassara shi da iqab ma'ana ma'al muhsinina min min iqab ma'ana dukkan waɗanda suka yi ihsani babu wata uquba a kansu Allah madaukakin sarki ba zai musu azaba ba a sanadiyyar rashin fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne Allah kuma mai jin kai ne sai Allah ya sake cewa wala alal ladzina idza ma atawka li tahmilahum tahmilahum haka babu laifi akan waɗanda suka zo maka li tahmilahum dan ka basu abin hawa qulta kai kuma sai ka ce da su la ajidu ba ahmilukum alayhi ba da abin hawan da zan ba ku hau ku je ta buka tawallau su kuma sai suka juya wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i min ad-dam'i idanansu sun cika da hawaye shine tafidu min ad-dam'i asalin ayin wanda shine ido la ya yafidu addam huwa allazi yafid alma'u huwa allazi yafid amma an jingina alfaid ko alifada zuwa ga ido dan mubalaga a cikin larabci amma in ba haka ba ai ido baya gudana da kansa abin da ke cikin ido shike gudana wato hawaye da abin da yake ruwa ko dangin ruwa shike gudana amma kwayar ido ba dangin ruwa bace ba ta gudana amma sai aka jingina gudana zuwa ga kwayar ido ana nufin hawaye dan mubalaga na kaiwa matuka wajen kukansu cewa kuka ne na gaske ba kukan munafici ba don mai kukan munafici ba da dukkan ido yake ba aran hawayen yayi dan haka za a yin yayi dan haka za a gaishe a gefen nan ko a gefen nan ba zai cika ba gaba ɗaya ta ko ina shi yasa suke cewa idza shtabaka dumu'un fi jufunin tabayyana man baka mimman tabaka idan hawaye suka yawa a ido ka kalli wannan ka kalli wannan ka kalli wannan to za ka gane mai kukan gaske da ko mai kukan karya. akan gane su idan Allah ya baka basira idan Allah ya saka cikin masu gane al'amarin ubangiji ta ala ce wala alal ladzina idza ma atawka litamilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa ayunuhum tafidu min ad-dam da suka zo manzon Allah ce ba ni da abin hawan da zan dauke ku sai suka juya suka juya suna ta kuka za a tafi jihadi ba tare da su ba kaga shauki da sha'awar ya da addinin musulunci da yadda musulunci ya ratsa cikin zukatansu wani kaso na sahaba hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari daga cikin wani kaso na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin al-ash'ariyuna su ne mutanen abu musul ash'ari kabila ce daga kasar yaman suka zo wajen annabi suka ce a mu abin hawa da zamu mu tafi jihadi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya waiga ya waiga yace ba ni da wani abu da zan baku wallahi la ahmilukum wallahi ba zan baku abin hawa ba ba ni da abin hawan da zan baku ku tafi wa ma indi sai wa ma indi ma ahmilukum alai farmaki wajen wadansu masu to ana nan kuma ashe kuma ko wadansu sojoji da manzon Allah ya tura dan kai farmaki wajen wadansu masu adawa da musulunci to sai suka ci nasara a wajen yaƙi sai suka zo da ganima cikin ganimar kuma har da ababen hawa kuma da dawaki sai manzon Allah ya kira su yace ainan nafar al-ash'ariyun ina waɗannan gungun mutanen kabilar al-ash'ariyun suka ce ga suka dawo wajen manzon Allah sai manzon Allah ya ba su raguni guda biyar yace to ga abin da ya samu sai ku san waɗanda za su hau sauran kuma su kura lokacin da ya ba su wannan rakumi guda biyar eh, sai su zo suna cewa manzo Allah amma ka manta faɗa rantsuwa kai cewa ba za ka ba mu abin hawa ba yace eh na rantsa a lokacin ba da abin hawan ne amma kuma yanzu gashi ya zo sai in ba ku ba yanda za a yi irin suwa cewa ba zan yi kaza ba daga baya kuma sai in samu daman yin shi kuma in ga ya fi alkhairi ba shi sai na yi sai in samu alkhairi idan ya so na yi kafara rantsuwa to sai manzon Allah ya sunnanta mana cewa idan mutum ya rantsa cewa ba zan yi kaza ba daga baya ya ga yin wannan abin shine alkhairi to ya kamata ya yi wannan alkhairin sai kuma ya kafara rantsuwansa in kuma ya rantsa cewa sai na yi kaza daga baya kuma ya ga yin wannan abin ba alkhairi bane to gane shugaban idan ya so daga bayan kuma sai ka fara rantsuwar hawa da suka tafi waɗansu ala bashi halin dai cikin waɗannan waɗanda suka zo gaban manzon Allah suna kuka daga baya wani ga samu abun hawa da suka tafi waɗansu ko ba su samu abun hawa ba sun zauna da haka ubangiji kuma ya riga ya kore zargi ga barin su domin faɗin sa wala alladhina zama a tauka an yi akasin sa ne akan laysa ala du'abai wala al marda wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun harajun wala ala alladhina zama a tauka litahmilahum qulta la ajidu ma unzilukum alayhi harajun kuma babu harajun babu kunci akan wallau وأعينهم تفيض من الدمع فتدوي صنفوك حزنا دومين دامور ألا يجدوا ما ينفقون بس سامو أبن دزاسو سيدفع سيكون جريدا دومين دامور ألا يجدوا ما ينفقون بس سامو أبن دزاسو سيدفع سيكون جريدا سيكون رضوا بأن يقوموا مع القوالب وطبعوا يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون إنما السبيل على الذين يستأذنونك سندي زرقي إذا من فسر سبيل لتوا زرقي كوكما سندي أقوبة da azaba idan mun fassara cewa as-sabil anan ana nufin al-iqab wal azab Sani dai kadai zargi yana hawa ne alal ladina yasta'zinunak kan waɗanda suke neman izininka su ce ba za su fita yaƙi ba wa hum agniya alhali suna masu wadata suna da abin da za su sai dabbar hawa suna da abin da za su yi guzuri suna da abin da za su sai kayan abinci su bar wa mutanen gidansu har su je su dawo amma tare da haka sai suka zo suka ba da uzurin ƙarya don kasa je yaki irin waɗannan su ne zargi ke hawa kansu radu bi an yakunu ma al sun yarje wa kansu zama tare da zaunannu a gida ne mata da yara kanana waɗanda ba su balaga ba wa taba Allahu ala qulubihim fahum la ya'lamun ubangiji ta'ala ya sanya murfi akan zukatansu ba za su taba sanin alkhairin da ke cikin fita yaki ba ba za su taba sanin alkhairin da ke cikin dacewa da shahada in an fita yaki ba wato shi yaki yana tabbatar da martaba ce ta al'umma in har sun gane shi to su ba za su fahimci haka ba ya ataziruna ilaikum idza rajatum ilaihim suna kokarin gabatar da uzuri gare ku lokacin da kuka dawo wajen su wato haka munafukai suke idan an tafi yakin ba da su ba suka tabbatar annabi ya je ya dawo lafiya to sai su rinka tanadan uzuri kowa yana tanadan ƙarya da zai je sai Allah ce kul la ta'tazuru in sun zo za su yi magana ka ce da su la ta'tazuru kar ma ku bani hanzari kar ku ce za ku faɗa mun uzuri lan nu'mina lakum mu ba za mu gaskata ku ba akan uzurin da za ku ba mu qad nabba'ana Allahu min akhbarikum ubangiji ta ala riga ba mu labarin ku tuntuni an saukar da wahayi an fallasa ku an faɗa mana munafukai mun gane su wa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu ubangiji ta ala zai ga aikin ku sannan kuma manzon tsira annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma zai ga aikin ku summa turadduna ila alimil ghaibi wa shahada sannan a maishe ku zuwa ga masanin gaibu masanin bayyane shine Allah ta'ala fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sai ba ku labarin irin abin da kuka kasance kuna aikatawa wato a nan gurin kaga cikin fadin cewa la ta tazuru kar ma ku kawo uzuri wato ana nufin kenan uzurin ku bai da amfani ko kun kawo in dai mutum ya zama uzurin ƙarya zai bayar a sanin masanin bayyane shine Allah ta'ala fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sai ba ku labarin irin abin da kuka kasance kuna aikatawa wato a nan gurin kaga cikin fadin cewa la ta'tazuru kar ma ku kawo uzuri wato ana nufin kenan uzurin ku bai da amfani ko kun kawo in dai mutum ya zama uzurin ƙarya zai bayar a sanadiyar rashin fita da annabi sallallahu alaihi wasallam to uzurinsa bai da amfani kenan Allah ya riga ya labartawa annabi labarin sa shi da waɗanda suke tare da shi sai Allah ce فيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنه فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ma'anar najasa ko yana zuwa da ma'anar abu mai wari abu mai ɗoyi abin da yake datti ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون a wani wurin kuma ana fassara ar-rijis da cewa al-azab wato azaba kenan dan haka idan an fassara shi da cewa rijis su najasa ne ana nufin najasa ma'anawiyya irin yadda mushrikai aka ce musu najasa ya ayyuhal ladzina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadha abinda ake nufi da najasa ma'anawiyya kila wani ce to ai an sassauta musu tunda an ce najasa ce ta ma'ana ba najasa ce ta wanda za a taba a hannu a ce dole sai an wanke ba ba wanda ido ke gani ba ba wanda kafa ka iya takawa ba a'a hakikanin gaskiya ita najasa wadda ido ke iya gani hannu ya iya tabawa kafa ta taka ai kaga da an sa mata ruwa ta riga ta kau to amma na najasa wadda take ma'ana wuya ruwa baya kawar da ita sai wutar jahannama to kaga inda illa ta take ne da haka aka ce mal musrikuna najasun da haka su ma nan munafikai aka ce fa a'ridu an ku kawar da kai ku kyale su innahum rijis su din najasa ne abin nufi datti ne istighfarin ku ba za ta yi musu amfani ba ko da kun yi musu ku ce za ku yi musu addu'a ba za ta yi musu amfani ba su mutu ku yi musu sallah ba za ta yi musu amfani ba abinda zai kawar da dattin su shine wutar jahannama tana can tana jiran su shine innahum rijis domin inda a ce laifin da suka yi kankane ne da Allah zai bayar da daman a zarge su me yasa ba ku yi ba amma sai Allah ce arzu anhum laifin da suka yi ba kankane bane kai musulmi idan kai kuskure kai ne kake bukatan zargi sai a yi maka nau'i na zargi ko a kausata harshe a gare ka cewa baka kyauta ba baka yi daidai ba ko a yi maka arzuri cikin taro ba wanda ya san kai ne sai shi wanda ya magana da kai mai laifin ko kuma a bayyana sunanka kowa ya ji duk wannan nau'i ne na mai na zargi idan an yi maka wannan gata ake maka cewa dai ana faɗin laifin ka dan ka gyara ko kuma wani lokacin ta kai a yi maka bulala in abin yana da haddi na ai bulala to kaga duk wannan nau'i ne na mai na zargi wanda ake wa wannan shine mummuni amma wanda yake kafiri ko munafiki wanda munafuncinsa ya kai shiga cikin wutar jahannama ba a yi masa irin wannan zargi akan kyale shi ne dan saboda zargi ba zai masa amfani ba shi yasa ubangiji ta'ala ya ce sayhlifuna billahi lakum idan qalabtum ilayhim litu'ridu anhum suka rantse da Allah a wurin ku wai dan ku kawar da kai ku kyale su sai dai ku yi zargi sai ku kyale su kuma sai Allah ce fa'aridu anhum ko zargin kar ku yi musu to kamar mai tambaya yayi tambaya dan me ba za a zarge su ba dan me ba za a yi musu fada ba dan me ba bulala sai Allah ce innahum rijis su datti ne fadan da za ku yi musu da zargin ba zai kankare laifin ba sai wutar jahannama wa ma'awahum jahannam makomasu ita ce wutar jahannama shine wani yake cewa fallawmu yughrihim wala yujdihim fallawmu yughrihim wala yujdihim fal kalbu anjasu ma yakunu idza yake cewa in ma ka zarge su zargin zai ƙara zuga su ne su ƙara wani munafuncin da yafi wanda suka yi yau in ma ka ce ba ku yi daidai ba a madadin su gane su gyara kuskuren su sai su ƙara haukata su ƙara kangarewa akan barnar da suke kai wala yuzihi ma zargin su ba zai amfane zargin su ba zai zargin ka ba zai amfane su ba sai ke cewa fal kalbu an ji su ma yakunu idza tasal yace kare yana ƙara datti ne duk lokacin da ya wanka ka kyale shi a haka shine kwalliyarsa amma da ka jika shi sai ƙara datti dai kafin ka jika shi da ruwa baka jin warinsa amma kana jika shi da ruwa sai ka je ya fara wari ina fata an fahimta shi ne ke da haka zargin munafukai abin da ke kara musu datti to kaga wannan ke nuna siffa ta munafunci tana da hadari shi yasa munafukai za su zanto cewa fi darkil asfali minan nar kamar yadda Allah ya ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajid lahum nasira wato a cikin wuta suna a karsan kasa wato suna kafirai ma suna saman su amma su suna karsan kasa Allah ya tsare mu yahlifuna lakum litardaw anhum suna yi muku rantsuwa don dai ku nuna kun yarda da su Allah ce ya halifuna suna rantsuwa bai faɗi da wasu ka rantsi ba saboda a baya ya riga ya ambata sai ya halifuna billahi to anan ba sai an maimaita billahi din ba li taradaw anhum dan ku yadda da su fa in taradaw anhum in ko kun yadda da su dan saboda rantsuwa da za su yi muku fa inna Allah la yarda an fasiqin alfasiqin yai Allah baya yarda da mutanen da suke fasikai kafirai ko da ku a ganin ido sun ruɗe ku saboda daɗin baki da suka yi muku kun yarda da su ya Allah bai yarda da su ba tunda suna da dattin zuci suna da kazantar aqida ba su da aƙida mai kyau suna da rantsuwa don dai ku nuna kun yarda da su Allah ce ya halifuna suna rantsuwa bai faɗi da wasu ka rantsi ba saboda a baya ya riga ya ambata sa ya halifuna billahi to anan ba sai an maimaita billahi din ba li tardaw anhum dan ku yarda da su fa in tardaw anhum in ku kun yarda da su dan saboda rantsuwa da za su yi muku fa inna Allah la yarda an alqawm alfasiqin yai Allah baya yarda da mutanen da suke fasikai kafirai ko da ku a ganin idan sun rude ku saboda daɗin baki da suke muku kun yarda da su ya Allah bai yarda da su ba tunda suna da dattin zuci suna da kazantar aqida ba su da aqida mai kyau sallatin الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما yace al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan al galibin mazauna karkara ashaddu kufran su suka fi tsananin kafirce ma ubangiji wani nifaqan kuma su suka fi siffantuwa da siffatuwa da siffa ta munafunci wa ajdaru alamu hudu hududa ma anzala Allahu ala rasuli kuma su suka fi kowa cancantar rashin sanin dokokin da Allah ya saukarwa manzansa wallahu alimun hakim ubangiji ta'ala masani ne sannan ko mai hikima ne sannan ko mai hikima ne malamai suka ce wannan ita ce hikimar da ubangiji subhanahu wata'ala bai taba turo annabi ba face ya zanto dan birni ba mazaunin karkara ba ba dan kauye ba wa ma arsalna min rasulin illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura ma'ana ana turo annabawa ne daga cikin ahli alqura wa ma arsalna min qablika min rasulin wa ma arsalna min rasulin illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura wato daga cikin ahlil qura ma'abuta alkaryu kaga ba daga cikin al'arab ba kenan ba daga cikin ahlul badiya ba saboda saboda galibi inda birni yake nan ilimi yake amma kuma ana ƙara nesa da birni ana ƙara nesa da inda ilimi yake inda birni yake an fi samun wayewar kai da kuma gane ya kamata ana ƙara nesa da birni to kuma sanin ya kamata kuma na ƙara yin sauƙi tattare da mutane wannan hakika ce da ubangiji ta ala ya ambace ta a cikin Alƙur'ani hakika ce tabbas ne da manzon Allah ya ambata a cikin hadisi cikin hadisin da Imam Ahmad dan Hanbal ya rawaito yace man sakana ta jafa dukkan wanda ya zaman karkara dindindin tun da ya tashi bai taba zuwa birni ba kuma ya ci gaba da zama bai je birni ko dan ƙaro ilimi ko dan sana'a ko dan wani abu ba jafa zuciyarsa za ta ke kashe za ka yana da karancin tausayi wa man ittaba as-sayda ghafal dukkan wanda dukkan wata dabba da ya gani zai bi titi zai farauce ta to sai kaga ya zama gafalalle duk inda tsuntsu ya tashi ka bishi, duk inda wani zomo ya fito ka bishi shi inda hirbarewa ka bita, inda wani kurege ya fito ka bishi, ku zuba to lalle zaka zama gafalalle sai ce waman dakhala ala sultani tutin duk malamin da ya zama na fada tsantsa kullun yana fada ko kullun yana gidan gwamnati ko kullun yana fada sarki da su za a kulla da su za a kunce to lallai sai an fitine shi cikin addinin sa suka ce mafi karancin abin da malami zai idan ya zama na fada ko da shi bai faɗi ƙarya ba amma za a faɗi ƙarya a gabansa kuma yayi shiru ba zai inkari ba to wannan shine illar da take cikin malam ya zanto malam fada idan ka kaje fada ko ka kaje gidan gwamnati ko ka kaje harkar ta karamar hukuma ko kaje fada mai ko kaje fada mai martaba sarki wata bukata ce ta kai ka ta tilas wadda akwai maslahar addini a ciki akwai maslahar ka ko maslahar 'yan uwanka musulmi a ciki dan wannan sai ka je gidan gwamnati ko hirkatar karamar hukuma ko ma ko ofishin kwamishina ko ofishin minista ko ma ofis din wane ne daga wannan maslaha ta addini ta kau maslaha ta musulmi ta kare to kuma kai tafiyar ka kenan amma daga lokacin da ya zanto can ne wurin zuwanka kullum kullun to sai an ne ka cikin addinin ka to waɗannan ababe guda uku tabbas haka suke yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato ainihin yi ambace su ubangiji ta'ala dai ya nuna galibi mazauna karkara akan samu karancin tausayi ta tare da su akan samu karancin sanin addini ta tare da su wannan baya nuna su duka a iya samun ɗaiɗaiku amma kullum hukunci ana magana ne ga abin da ya fi rinjaye ya fi yawa ina fata an fahimta samun ɗaiɗaiku cikin mazauna karkara su yi ilimi ko na addini ko na zamani sannan kuma su san ya kamata sannan su zama masu tausayi wannan kaɗan ne amma dai mafiya yawa shine karancin ilimin karancin sanin ya kamata da sauransu wannan tun daga lokacin sahabbai har lokacin tabi'ai har lokacin tabi'ut tabi'ina da haka wata rana manzon Allah yana zaune ina da haka wata rana manzon Allah yana zaune wani mutumin karkara ya shigo yadda ummu da Aisha take faɗa hadisin da Imam Muslim ya ruwaito sai mutumin ya ga yaro karami ya zo wajen annabi cikin jikokinsa annabi ya dauke shi ya rungume shi ya sumbace shi sai kalla annabi ce a yanzu ko har kama yara kuke kuna sumbatar su ya ce kwarai da gaske sai ce ni ko ina da 'ya'ya goma amma ban taɓa sumbatar ko ɗaya a cikin su manzo Allah ce ya ya zan yi da kai idan Allah ya cire rahama daga cikin zuciyarka ya zan yi wata dabara nake da ita akan ka idan Allah ya cire jin kai da tausayi a cikin zuciyarka saboda kaga wannan yana nuna wannan kenan sannan ibnu kasir ya kawo kissar zaid ibnu suhan ɗaya daga cikin manyan malamai ne magabata ya zo yana darasin hadisi yana bada da fatawa ko yana karatu a masallaci sai wani mazaunin karkara ya shigo to shi ko mutumin yana da hannu ɗaya da aka yi masa a wajen yaƙi an yanke masa hannunsa na hagu sai ya kalle shi shi wannan mazaunin karkarar yace labarin zance wannan mazaunin yace labarin zancen ka yana da daɗi sai dai kuma hannunka yana samun shakka <laughs> wai abin da yake nufi ban sani ba ko barawo ne kai kai sata an yanke maka hannu shi kuma ya kalle shi ya ce to ba ka da masaniyar cewa idan an tashi yankewa ba ka ganin hannun na wani hagu ne ba na dama ba sai ce wallahi la adri alimi ne ya qata'una amin shimal ce wallahi ni ba na ba sani ba shi suna yanke hannun dama ne su musulmi ko ko kuma hannun hagu ni da na ga ka da hannu daya ban sani ba sai zaid bin suhan yace da shi lalle Allah ya yi gaskiya da yace al a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru Allah ya alamu hudu da ma an anzalallahu ala rasuli mahallu shahid Allah ya alamu hudu da ma an anzalallahu ala rasuli mahallu shahid anan gurin yana son ya kafa masa hujja da cewa wa ajdaru Allah ya alamu hudu da ma an anzalallahu ala rasuli wato su mazauna karkara galibi ba su san dokokin da Allah ya saukarwa manzon Allah ba in ba haka ma da da ya ganni da hannun hagu ai bai kamata ya tuhunci cewa sata ce ba dan in sata ce hannun dama ake yankewa ba na hagu ba lalle ya kamata ya kyautata san cewa wannan a wajen yaki ne a yakin na hawun wato ainihin aka masa hannun aka aka masa hannu ɗaya shine aka yanke masa hannun hagu ina fata an fahimta ubangiji ta ala ce wa min al-arabi man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman ai eh, musiba za ta hau kansu ko musiba za ta kewaye su wallahu sami'un alim Allah madaukakin sarki mai ji ne sannan ko masani ne kalmar alaihim su sau suka ce jumla ce du'a'iyya ma'ana Allah ya saukar da mummunar musiba akan su Allah da kansa yake musu addu'a akan wannan saboda mummunan fatan da suke wa annabi da sahabbai sai su kuma Allah ya saukar da wannan jumla dan ta zama mummunar addu'a a kansu, sai ayar karshe ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفع بقربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم ومن الأعراب تجمد هناك الكرام من يؤمن بالله واليوم الآخر أبدا akwai wanda ake samu yayi imani da Allah ya kuma yi imani da ranar ƙarshe. wato kenan ba dukkan su suka taru suka zama ɗaya ba wannan ke nuna hukuncin da muka ambata na baya wannan ya nuna galibi ake nufi ba dukkan su ba dai idan aka dauka dukkan su sai a dauka don mazauna karkara kenan haka suke amma gashi Allah ya ce wa min al-arab a waɗansu daga cikin mazauna karkara man yu'minu billahi wal yawmil akhir akwai wanda ake samu yayi imani da Allah yayi imani da ranar karshe wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatan inda Allah kuma yakan riki duk abin da zai ciyar a matsayin ibada da za ta kusanta shi zuwa ga Allah wa salawatir rasul kuma ta zame masa sababi na dacewa da addu'o'in manzan Allah a kansa tunda idan manzan Allah ya karɓi zakar mutane zai musu addu'a salatun rasul ita ce du'a'ur rasul alaihi salatu wassalam ala ku saurara ku ji innaha qurbatul lahum lalle wannan ciyarwar tasu za ta zame musu kusanci zuwa ga Allah a tattare da su sayudkhiluhum Allahu fi rahmatihi da sannu Allah zai shigar da su gidan rahmatsa inna Allah ghafurur rahim lalle ubangiji ta'ala mai gafara ne sannan kuma mai jin kai ne abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta'ala shi ya mana assalamu alaikum